Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan karan zai duba ne kan yadda hukumar FIFA ta tsara gudanar da gasar lashe kofin duniya ta maza ta shekarar 2030 a kasashe shida. a makon da ya gabata ne shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa gianni infantino ya bayyana shirin da hukumar ke yi don gudanar da bikin cika shekaru 100 da fara gudanar da gasar lashe kofin duniya ta maza daga cikin shirin da hukumar fifa ta yi ta sanar da yadda za ta gudanar da gasar shekarar 2030 a cewarsa a nahiyoyi uku ne za a buga gasar da suka hada da kudancin amurka da turai da kuma afirka inda kasashen morocco da spain da portugal da uruguay da argentina da kuma paraguay za su karbi bakunci Gadar bayanin da shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino ya yi akan gasar. The FIFA Council representing uh, the entire world of Majalisar Hukumar kwallon kafa ta Duniya FIFA da ke wakiltar ƙasashen duniya baki ɗaya ta amince da bikin cika shekaru 100 na gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya wanda aka buga ta farko a ƙasar Uruguay a shekarar 1930. ta hanyar da ta dace sakamakon haka za a gudanar da bikin a kudancin amurka kuma a kasashe uku na yankin wato uruguay argentina da kuma paraguay za su karbi bakuncin wasa daya a gasar cin kofin duniya ta fifa a shekarar 2030 ba shakka buga wasan farko a cikin waɗannan wasanni uku a filin wasa inda aka fara gasar ta farko estadio centenario da ke montevideo don murnar cika karni da fara gasar cin kofin na duniya to celebrate the centenary edition of the FIFA World Cup. The FIFA Council also unanimously agreed Hukumar gudanarwar FIFA ta kuma amince cewa yunkurin karɓar bakoncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara ta 2030 na haɗin gwiwar ƙasashen Morocco, Portugal da Spain ne, inda za a buga wasanni 101 nahiyoyi biyu ba kawai haɗaka ce tsakanin Afirka da Turai a ɓangaren ƙwallon ƙafa ba, har ma da samar da haɗin kai na musamman a zamantakewa da al'adu. Wannan babban saƙo ne na zaman lafiya, na haƙuri da kuma haɗin kai. Peace of tolerance and of ganin cewa wannan ne karo na farko da aka fara gudanar da wannan tsari na baiwa kasashe shida damar karɓar bakuncin gasar lashe kofin duniya ta maza duk da dai kafin shekara ta 2030 a karon farko a gasar da za a gudanar a shekarar 2026 kasashe uku na amurka da Kanada da kuma mexico ne za su karɓi bakuncinta mun tuntuɓi umar sama'il gumo mai sharhi kan lamuran wasanni akan wannan mataki wannan za a ce dai tarihi ne kuma tarihin da za a iya ce kwallon kafa ba zai taɓa mantawa da shi ba ganin cewa wannan shine karo na farko a gasan cin kofin duniya da ƙasashe shida za su karbi bakuncin wannan gasa ta shekarar 2030 ita hukumar kwallon kafa ta duniya tana so ta yi amfani da wannan dama domin bikin cikar gasan cin kofin duniya shekara ɗari. To a wannan biki na cika shekaru ɗari ya sa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ƙarƙashin jagorancin jani Infantino suka ce ya kamata a tuna wannan eh, wannan lokaci tun shekarar 2010 ba a ƙara jin ɗuriyar wata ƙasa daga afirka za ta karɓi jagorancin gasar cin kofin duniya ba sai a wannan karo na shekarar 2030 za a ga ƙasar morocco wanda ita mata taka muhimmiyar rawar gani musamman ɓangaren ƙwallon ƙafa a nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya da aka yi a ƙasar qatar wanda shine baya bayan nan to irin waɗannan tarihi da ake da shi kan tarihi tarihi ne da za a kafa wannan gasar cin kofin duniya na shekarar da 2030 dr ahmad tijjani yusuf tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya ne ya ce wannan shiri da hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa ke yi ya zo ne a lokacin da ya dace abu ne mai kyau tunda za ita fifa hukumar wasa ta duniya ta kwallo ta duniya suna son su murna cika shekara ɗari da fara wannan gasa to aka sa afirka ciki ka san kwallo ta yi dabun a nahiyar afirka shi yasa aka sa ƙasan Morocco cikin ƙasashen da za su ɗauki nauyin wannan gasan da za a yi a lokacin. Ɗaya daga cikin abin da yasa aka ɗauke ta don tana da filayen wanda tana iya ɗaukan bakuncin 'yan wasan duniya ci gaba ne sosai. Ina musu fatan alheri. A ce an ƙara ƙasa ɗaya a Afirka da abun ya ƙara mana daɗi. Amma duk da haka ai abun murna ne a ce ma a cikin a an samu ƙasa ɗaya aka sa a cikin afirka a wannan shekara ta 2030 zai kasance shekaru ashirin kenan cur rabon da wata ƙasa daga nahiyar afirka ta samu damar karɓar bakuncin gasar lashe kofin duniya ta maza tun bayan kafa tarihin karɓar bakuncin gasar a karon farko da afirka ta kudu ta yi a shekarar dubu biyu da goma. masana harkar wasan ƙwallon kafa irin su aminu halilu tudun wada na ganin damar da Morocco ta samu a yanzu sake buɗe wata ƙofa ce ga sauran ƙasashen Afirka na samun damar karɓar bakuncin gasar. daga nahiyar afirka musamman ma kamar yadda kai magana akan maroko wannan abin a yaba ne kwarai da gaske sannan kuma ya nuna kwarin gwiwar da kasar ta maroko take da shi wajen neman ita kanta gasar wanda ba yau ne karo na farko da ta fara shiga neman gasar ba tun a shekarar hudu kusan babu duk shekara da zaka ce ba a nema da ita kasar maroko wanda waiwayota a wannan karan da hukumar ta fifa ya nuna cewa kwarai kasar marokon an dubi yanayi da kuma tsarin da ya dace musamman ma a martaba ta daga nahiyar afirka wajen bata wannan dama inda ya zama karo na biyu kenan bayan kasar afirka ta kudu a shekara ta 2010 to wannan ma iya cewa abu ne mai matukar tasiri a ƙwallon ƙafa da kuma muhimmanci musamman ma idan kai duba da nahiyoyin da a baya suka ringa mamayar karɓar ita gasar wanda za mu iya cewa kawai daga nahiyar turai sai nahiyar amurka ta kudu wato da aka ringa bawa wanda kuma ƙasashen da suka fi taka muhimmiyar rawa daga nahiyoyin suka fito to amma sauya akalar da kuma nuna cewa yanzu afirka ita ma karfinta ya kawo wannan ya ba da damar ga nahiyar ta nuna cewar ita ma lokaci ya yi da za ta shiga al'amura na duniya a ringa damawa da ita ita kuma daga bangaren ta hukumar kwallon kafa ta duniya fifa hakan ya nuna adalci ya nuna jajircewar ta na ganin cewa duka mambobin ta kowane bangare daga kowane nahiya ya samu dama an bashi wakilci na ganin cewar ya karbi ko kuma ya ɗanɗani zaƙin karɓar wannan bakunci na ita kanta gasa. To koya masu sha'awar harkar wasan ƙwallon kafa suka ji da wannan mataki da hukumar FIFA ta samar ga abin da wasu suka shaida shirin duniyar wasanni. Sunana Abubakar Alhassan Usman World Cup na gaze ba da ma'ana sosai ganin za a haɗa al'umma daban-daban, kabila daban-daban daga kuma garuruwa daban-daban. duba da yin da kwallo take ci gaba inda ana son a sa kowa a ciki ne in ka kula za ga an hada da afirka da europe wato nahiyar turai kenan da kuma can latin america to an yi haka ne domin haɗa kawuna su wannan abu ne mai kyau. Sunana Abdullahi Ahmad Hassan Rogo da garin Rigasa a Kaduna, Najeriya. a hakikanin gaskiya wannan abu da fifa ta yi na haɗin haɗa ainihin ƙasashe kwara shida abu ne wanda za mu iya cewa zai kayata sosai ƙasashe da dama za a ga al'adu da kuma sanin wasu abubuwa wanda ake a ƙasashe, mabambanta duk a lokaci guda sunana abu sadiq 17 mazaunin garin agege da kenan nan lagos a gani na da na tunanin ba zai wani kayawatar ba kamar yadda muka saba kallon world ba saboda tafiye-tafiyen da stress zai ma 'yan wasan yawa gaskiya akwai gajiya a kokarin samar da daidaito da hukumar fifa ke yi ta sanar da nahiyar asiya a matsayin wacce za ta karbi bakuncin gasar ta shekarar 2030. This time for Africa. waka waka. ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Hassan Alhassan Suleja ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.